a jama'a masu kallo da sauraro barkanmu da sake haduwa a wannan shiri na madubin kabara ko kuma za usman kabara show shirin za usman kabara show na hausa da na turanci yana tattaunawa ne da hausawa da majiya hausa a kasashen duniya amma ba a gida ba saboda akwai hausawa da yawa a tarihi ko a kasashen duniya daban-daban sannan kuma akwai wanda suna gida suna tafiya wurare kamar yadda muke ganin ku a wurare saboda haka shirin usman kabara show yana tare da wata babbar bakuwa wadda kuma waka baki mai ta bahaushe ce tafi daɗi salamu alaikum wa alaikum salam to da muke magana um, ana magana kuda magana da hadiza aliyu assalamu alaikum barkanmu da warhaka sanin mu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin yanzu yanzu jaruma hadiza gaban ta bayyana abubuwa marasa daɗi da kuma kalubalen da ta fuskanta a rayuwarta a wani dogon shiri da Usman Kabare yake yi wani dan jarida sannan kuma mamallakin gidan talabijin ya yi hira da jaruma Hadiza Gaban kuma ta bayyana masa abubuwan da suka faru ga rayuwarta. Fitacciyar jarumar fin ɗin Hausa wanda a yanzu take taka mashin mai rawa a cikin masana'antar shiri fina-finan Hausa ta Kanil wato Hadiza Gaban ta bayyana tarihin rayuwarta tun lokacin da ta zo Najeriya da kuma har yadda aka yi ta fara harkar fin. Da farko jarumar ta bayyana asalinta yadda take cewa sunana Hadiza Aliyu Gaban kuma an haife ni a Gaban bayan na shigo Najeriya ne ake yi min lakabi da Hadiza gaba. Jarumar ta kuma kara da cewa yanayin rayuwa ne yasa ta bar kasar da take ta zo Najeriya neman kuɗi. Sannan ta bayyana irin nasarorin da ta samu a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kanil wato a sana'ar ta harkar fim. Sannan bayan ta shigo harkar fim ma ta bayyana kuma kalubalen da ta fuskanta. a jama'a masu kallo da sauraro barkanmu da sake haduwa a wannan shiri na madubin kabara ko kuma da Usman Kabara Show. Shirin za Usman Kabarashu na Hausa da na Turanci yana tattaunawa ne da Hausawa da majiya Hausa a kasashen duniya amma ba a gida ba saboda akwai Hausawa da yawa a tarihi ko a kasashen duniya daban-daban sannan kuma akwai wanda suna gida suna tafiya wurare kamar yadda muke gano ku a wurare. Saboda haka shirin Usman Kabarashu yana tare da wata babbar bakuwa wanda kuma waka baki ne ta baushe ce ta fita. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To da muke magana. kenan kuna magana da Hadiza Aliyu hmm. wacce ya fi sani da Hadiza kowa ya san ki da harkar fim amma ba harkar fim ce ta sa zan tattauna da kiya ah, shiri na yana tattaunawa da Hausawa ne a kasashen duniya wanda kuma ana ganin zan ruwa in ba haushi da gaba saboda haka ke kuma bayan harkar fim sai ya zama kina kasuwanci sannan ah, ko wata magana da ake yawan yi ah, ce ai Hadiza ba ma da kajin Hausa ita ba bahaushiya ba ce amma yanzu ga kasar hausa tana kuma hausa da ɗau hadiza wace ce ke gana a nan ka ka zo nan eh. yawwa <laughs> ah, haka ne eh, asali kamar misali a ce daga wacce jiha ke na iyaye adamawa oh, adamawa to to ke ke fulani na shi kenan na na sare jam alhamdulillah oh my god ashe na sani <laughs> hadiza harkar fim ba ita ne kamar yadda nace ta samu nake samu magana da ke ana saboda kowa sama shi ce hadiza ne harkar fim lokacin da na san ki a shekarar 2008 ne asalin ranar da na fara haɗuwa da ke to ko in ce shekarar da na fara haɗuwa da ke a wannan lokacin zuwa yanzu a lokacin na san hausan nan fatata ta kike ya aka yi kika goge da hausa hadiza ka san eh. lokacin da na zo najeriya lokacin da na fara zama kaduna mm. na zauna a gidan marayu wanda yake nasarawa kakuri uh-huh. wurin allah ya ji kan rai hawa hawa hawa idris marayu na san uwar marayu da <laughs> ita ce mama na zauna a gidan shekara biyu zuwa uku wannan gidan ne na koyi hausa a nan na rubutawa kike ko ko karantawa ko ko kawai muke no ka san yara suna akwai akwai yara marayu a cikin gidan da sun kai dari a lokacin idan ana kuma babu yaren da ake yi sai hausa so kuma daga nan kuma sai ki ce dan dole <laughs> na shigo kamiyo da na shigo kamiyo ta san kullum za a baka script za ka karanta in baka gane abu ba za a gaya maka da kalma haka yadda za ka faɗe shi eh. so sai ka zuwa hankali gradually eh. sai ka na tuna lokacin da za mu yi wani wasila 2010 din nan ah, na ce ma producer din na ce ina son wannan ta shiga fim din nan saboda abu daya na daya tana da sigar wasilar ta da sannan kuma zamani ne sannan ga ta bata da shekaru sannan kuma wanda za a hada da shi adam zango ne za su dace da shi to lokacin sai ake cewa to kai da za kake son kusa ta a ai ba ta jin hausa sosai nace za ta iya karanta script aka ce za ta iya nace shikenan an gama shine i think shine eh. advantage shine yeah um, having like hmm. uh, french as a second, language oh kamar faransanci yes kamar hmm. faransanci idan kana jin faransanci ba hmm. yana maka sauki wurin karanta kowane yare Uh, mm. mm. za ka iya karanta spanish hausa idan wanda a rubuta inda akwai alphabet za ka iya karanta hadiza a ina kika yi primary study a Najeriya ko a garin ku? A garin <laughs> A gaban nan. Kirkin Queen Najeriya ce a garin ruwan ku guda biyu Najeriya ko gaba? Eh to bayan nan kin kamar a ce a kamar yanzu a nan zaki ga mutum ya fara karatu shi ke na ajiye ni ban gazanci da karatun nan ba sai na dauko sai kika dau harkar da kika shiga harkar nan ta bina kin daukaka Allah ya baki abin da kike so na ɗaukaka sannan kuma mutane suna ta faɗa yanzu kamar yanda ake ai hadizan nan ta bala ai kuɗi ma take da shi ta <laughs> yi kuɗi ta yi kuɗi da gaske ne rufin asiri ka san kana da kiba kawai eh. ka kama da Allah <laughs> ki ce kawai yin kiba yanzu kawai eh. yanzu yanzu ka san dai abin da ka tara eh. mana Allah ne kawai ya yi albarka amma in ni da kai muka fito yanzu sai ka ji ana ce mini ya ba a ce ba ba ce ko ba sa magana ba Hadiza to oh, to bari mu tafi wani wuri da ba akwai na abinci Hadiza na ga kin fara ja'a yanzu akan harkar kasuwanci duk mai sauraro da kallo na ya sani me ya ci hankalin ki kan kasuwanci an ce komai kina kina da kaji kina shago kina da me ba sunan wurin beauty beauty beauty beauty natural fashion house beauty na beauty beauty natural fashion house beauty natural fashion house yes beauty natural beauty yes natural beauty kuma kusan ne maka wani a me yasa kika tunanin bari ki kasuwanci na girma eh, mahaifiyata tana kuma na fara hawa ina da ba'a Eh. Eh, akwai tambayar da nake miki jarida yawanci a tambayar shi ne ya sunanka waye ni ba wanda nake son ba wani irin kusanci saboda yawanci ana magana a tarbiyyar gida yanzu yana da iyaye da yara wani irin kusanci kika samu tsakanin ki da mahaifa wanda kila ce ya baki goyon baya ko ya buge miki ah. ina da kusanci nisa amma na fi kusanci da mahaifina sosai kuma um, kamar yadda ka ce tarbiyya i think wannan daga gida ne eh, me zaki tuna da zaki tuna babban wuya ɗaya wanda zaki ci shine lalle babanki ya ci cuta eh abinda babanmu a kullum yake ina ka fito ina za ka duk inda ka tafi kanka manta inda ka fito idan ki sannan kuma ka kasance mai hakuri duk da dai muna da kokarin da ya eh to ni ce to amma kuma azizu na san fa kuma sauraro kuna kallo a hankali a na san na san kukan dan kukan dan taba <laughs> an ce ba ki daukar ri. haka ne irin tambayoyin nan ba ah. kowanne dan jarida yake ba saboda tunda na kama ki anan sai mu ki asu. <laughs> an ce ba ki a ɗaukar reni da an taɓo ta za ki tafi kin tafi garin buga dambe ko kuma kin tafi ki sa a kama a ɗaure. Mm, eh, um, kawai yaran ta ne. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a koda yaushe.